Tare da sallama jama'a shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM kamar yadda aka saba. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Sai kuma shafinmu na Facebook Live da za a iya bin mu yanzu haka kai tsaye ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. masu sauraro a yau Juma'a 6 ga watan Janairun shekarar 2017 za mu karkare darasin da muka faro ne a shirinmu na Juma'ar 23 ga watan Disambar shekarar 2016 da ta wuce. To amma da muka faro kuma sai shekara ta kare inda muka ji ta bakinku a makon jiya. don jin yadda za mu ƙara inganta muku shirin yau da gobe bisa shawarwarinku. Haka yake darasin makon biyu da suka wuce ko makonni biyu da suka gabata shine maganar zance ko kuma taɗi kamar yadda wasu ke cewa tsakanin saurayi da budurwa ma'ana yadda ake yin shi a yanzu da kuma yadda ake yi a da. duk auren da ba a yi shi akan yadda shari'a ya tanadar ba to wannan shi ma kan shi za ka ga auren nan baya jimawa sannan kuma irin auratakayya da muke gani a kwanan nan za ka ga wani misali zai je ya auri 'yar wani don ya samu mukami wanda kafin ya sa inda babanta bai samu wannan mukamin ba ba mamaki ma bai zai aure ta ba ko da ya san ubanta sannan kuma sai ya zo ya yi wani irin kashe kudin almubazzaranci to duk irin wannan yana kawo gurɓatacewan aure sannan kuma shi yake sa al'umma ta dinga wargaja domin an ce shi a turance kenan an ce family wato iyali shine unit shine wato digo na al'umma to haka yake maryam sai in ce kin san kamar yadda muka yi hakuri na katse ki wa eh. makon da muka fara kuma mun yi magana akan taɗi kina taɗi ne eh taɗi haka ne <laughs> yawwa <laughs> to yau to A yau mu tambaye ku a shafin na Facebook da Twitter ba, amma mun ce za mu dinga yi muna waiwayar albarkacin bakin ku da za ku tofa, musamman a shafin mu na Facebook Live. Yanzu bari mu bi wakilin mu Hassan Maina Kaina don jin yadda hirarsa a zauren matasa ta kaya game da bambancin zance tsakanin saurayi da budurwa a da da kuma wannan zamanin. Alhaji Sabi Yamma Gashiwa, idan muka cire boko da kuma zamananci da kuma rayuwar turawa a tsakanin mu yamu yamu kana ga me ke kawo irin wannan gurɓata a mu a tsakaninmu kenan in aka cire abubuwan nan guda biyu to alhamdulillah abin da yake kawowa gurɓatar tarbiyya a yanayi na rayuwar mu ta gargajiya in aka cire maganar wanda suka karatun boko na farko akwai abubuwa kamar guda uku na farko talauci ya ba da contribution mafiya mutanen da ba su iya ciyar da iyalansu sai ɗansa ya je ta je talla ko kuma ɗansa sai ya fito da ƙoƙon bara ya yi bara tukunai kai abin da wasu za ta ci uban ba iya ɗaukar nauyin iyalansa mafi yawon mutane ba sa iya ciyar da iyalansu su tubatar da su ɗauki nauyin iliminsu to fa magana tarbiyya babu dan yara ne ɗan shekara goma ko bakwai ko takwas shi zai fito ya nema abin da zai ci mai yiwa ma in ya ci ya rage kai gidansu su ci to kaga magana tarbiyya a wannan babu tunda in ya fito ne ma duk hanyar da zai samu ah, zai bi kamar rahoton da ka faɗa wannan lalataccen dattijo da ke ma'amala da yara makaho a yance kuɗi yake basu to yanzu ya ɗan da aka killace shi daga gida sai makaranta sai gidansu ya zai je ya ga makaho da zai bashi kuɗi ya lalata da shi kaga babu to yana da alaƙa da talauci wannan yara da wani tsoho yake lalatawa na ɗaya kenan na biyu a ma'amala ta gurɓata tsakanin eh, wannan jinsi da wannan jinsi yanzu mu nan abuja muke ni daga yoba na zo wani ya zo daga sokoto wani ya zo daga ribas wani ya zo daga kalaba duk mun haɗu to dai kuta tsinmu ɗaya to mu'amala tsakanin yarana da yaran maƙocina tsakanina da maƙocina zai haɗu in aruwa ta ɗabi'a daga gurinsa shi aruwa ta daga tawa to zan iya ɗaukan ɗabi'a mara kyau daga hannunsa ko shi ya ɗauka daga gurina wannan ma ba da contribution wala sai idan muka duba da tsarin neman aure yake a wannan zamanin namu misali a wannan hali da ake ciki a irin tunani da kuma nazarinka domin kai na san kayi rubuce rubuce da dama a jaridun kasa na dangane da sha'anin zamantakewa na iyali menene abubuwan da ka sani ɗaya biyu zuwa uku waɗanda suka saba da tsari na hankali da kuma na ya kamata da ake yi yayin neman aure to na farko dai wanda kusan kowa ya sani kuma ana magana shine a ah, ƙarya Ah, kuma duk aure da aka neme shi a kan karya ko daga gunshi mai nema ko kuma ita wacce aka nema to za ka ga auren yawanci baya jimawa na biyu kuma kwaɗayi wanda misali za ta yi aure don tana gani gidan masu shi ne ko kuma shi ya je ya aure yana gani gidan masu shi ne za a yi mishi to shi ma yana kawo bacin aure Ah, sannan kuma duk auren da ba a yi shi a kan ah, yanda shari'a ya tanadar ba to wannan shi ma kan shi za ka ga auren nan baya jimawa sannan kuma irin auratakayya da muke gani a kwanan nan za ka ga wani misali zai je ya auri 'yar wani don ya samu mukami wanda kafin ya sa inda babanta bai samu wannan mukamin ba ba mamaki ma bai zai aure ta ba ko da ya san ubanta sannan kuma sai ya zo ya yi wani irin kashe kudin almubazzaranci to duk irin wannan yana kawo gurɓatacewan aure sannan kuma shi yake sa al'umma ta dinga wargaja domin an ce shi a turance kenan an ce family wato iyali shine unit shine wato digo na al'umma na society to so duk auren da ba shi da foundation ba shi da tasiri ba shi da tushe ba shi da asali kuma ba kan shari'a ba yana shafan zamantakewan al'umma ma gaba ɗaya ba ma ma'auratan kaɗai ba alhaji sabai amma gashiwa idan muka duba bayanan da shi hassan gimba ya yanzu idan muka duba yadda ake neman aure a yanzu kai ma tunaninka ko za ka ƙara wani wasu abubuwan da ake ganin cewar sun saba da ƙa'idoji ne ya kamata eh kamar yadda shi babban yaye alhaji yasan ya bayani haka ne kamar misalin da ya faɗa cewa yawan mutane za ka ga in ka samu fawa ta dukiya ko ta mulki wanda da kafin ka samu ba zai aure ɗiyarka ba saboda ka samu wata dama zai aura kuma ranar da dama ta kauce to kai wasa sai koro maka ita ni yanzu na san akwai wani mutum da ya nemi aure aka hana shi lokacin bai shi ba kowa ba matar ta zama bazawara da ya zama gwamna kuma ya zo ya auri matar aka yi zamantake ta wata aure mai wa ana jin har an aihu kuma bayan ya bar gwamna kuma ta kara fita daga gidansa to kaga shi dama auren ba gina shi akan aure na a zamantakewa irin wacce addini da al'ada ta yadda da shi ba an yi aure ne na duniya ta samu lokacin kuma da duniya ta babu auren ya tsinke to kaga wannan aure ya zama temporary marriage da ake faɗa irin aure na na ƙwarya ƙwarya to kaga yau na wucin gadi to kaga kuma aure yana so an aka yi shi da daɗi da da wahala ya zama to mutuwa ce za ta raba to wannan tarbiyya ta jari hujja a harkar aure da zamantakewa ita take gurɓata rayuwar ma'aurata to alhaji hassan gemba idan muka duba abubuwan da ya kamata a yi tun farko kafin ma a yi auren menene ya kamata a yi domin a tabbatar cewa an yi gini akan hasashi mai ƙarfi na farko shi aure daman ana so ma a yi tsakanin masu mutunci ko wayanda ake gani sun samu tarbiyyar da su ma za su yi kokari su gina mutunci akan tarbiyyar da aka ba su kuma zan faɗi dalilin wannan idan mutum ya ga kan cewa in ka je neman aure ba za a baka ba sai kana da mutunci to zai kokari ya nuna yana da mutunci ko da ya ɓoya zuciyansa yana nuna wa al'umma shi mai mutunci na abin zai zo ya tasiri a zuciyarsa bai zai so ya abin da jama'a za su gani a kai gaba ba to duk wani wanda ya ɗauko ni hanya na iya shege shi ma zai natsu don zai ce zuwa gaba ba za ba shi aure ba haka ita ma yarinya to wannan zai sa al'umma ta ginu akan turba mai kyau to so tun farko tun kafin a aure ya kamata uban yarinya ya bincika yaron ya yake yaya tafiyansa yake yaya larabansa yake don daga larabansa ne za a san ya jumansa take duk da dai a hannun allah yake amma za mu yi hasashe mu ce to tun daga inda yake muna kyauta da zaton haka zai miki ita ma kafin a aurar kafin a auro za a tambaya yaya gidansu yake yaya zaman ubanta da uwarta domin ta tashi ta ga yadda uban da uwar suke yadda uwarta take daukan ubanta haka ita ma za ta dau mijinta in uwarta mai cuku mai wuyan miji ne sai aka kudin magi ko kuma ta ce na kashe naira talatin tun sati biyu da ya wuce baka biya ni ba haka ita ma za ta tashi in mace ne mai cewa zauna nan ko kuma sayan da na yi da kai haka za ta tashi amma idan uwarta mai ladabi ne da biyayya da bin ubanta haka ita ma za ta tashi kuma in uwarta ta yi girki za ta koya a hannunta to wayannan abubuwan su ake dubawa su ya kamata kuma a duba sannan a yi aure to wannan zai sa kowa ya kokari ya sa dan shi ko yarsa sun tashi sun zo mutane na gari domin su samu su yi aure to matukan ba duba wayannan ba aka duba abun duniya me zan samu yaya gidansu yake yaya karuwanmu yake to um, aure ba zai eh, ba za a samu nasarar aure yadda ake so a samu ba masu sauraro duka duka anan muka zo karshen wannan shirin na yau da gobe wanda ya zama ku kai tsaye daga nan ofishin sashen hausa na muryar amurka da ke tsakiyar abuja babban birnin tarayyar najeriya a madadin abokan tattaunawa tawa alhaji hassan gimba ahmad mai sharhi akan al'amuran yau da kullum da alhaji sabo imamu gashiwa mai sharhi akan al'amuran zamantakewar iyali hassan maina kaina ke salama da ku mu zama lafiya so nake in tambaya kin gadi safina da maryam da ni kaina to wai a cikin mu wani taɗi aka yi ne a ciki bibango in ji alhaji ibrahim ya ce bibango wanda za ka zo ka dan aika dan eh, yaro ya kira ma yan budurwa a gida ku <laughs> ina ga dai mu dai ina wannan muka yi <laughs> ko ko wanda za a ce ka zo a ganka ciyu-ciyu a ido ido na gani ido eh. hmm. <laughs> kuma wasu su ce ma ai ba da daddare zaka zo ba da rana zaka zo ko kuma ai text ko waya eh, a yanzu ma fi yawa ma na text da waya eh, da free menene free call din na na dare eh kin san kin san to na bullet ai na bullet ne <laughs> to haka yake to masu sauraro kai tsaye muna tare ta waya da Dr. Salisu Bala na ɗakin bincike ko kuma cibiya ta bincike da adana kayan tarihi ta Arewa House wanda aka fi sani da gidan Sardauna a jihar Kaduna Najeriya Najeriya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dakta barka da warhaka. Barka dai na gaji a kokari. Lafiya lau. Sannan barka mu da zuwa. Sannan sannan. Yawwa. To muna magana da muka fara nan wanda mako biyu da ya wuce mun taɓo magana taɗi ne na magana yadda ake zance da makamantansu. Da farko menene zance ne ne a addini eh, ko a al'ada a yi haƙuri a al'ada. Mm. Zance dai kamar yadda yake al'adance shine saurayi ya ga budurwa yana so kuma yana santa da aure eh, shine je gidansu a lokacin da kowa baya ganinsa wanda ya fi yawa a zamanin da in ya je ya yi aike a kira masa ita kusan mafi yawanci za su zauna su dan yi tadi a kofar gida ko a gefen gidan duma mai wucewa yana zuwa yana ganin me ke faruwa a wannan lokaci a wannan wuri hmm. har ya kasance ya zama abin alfahari a wurin iyaye cewa eh ya'ya suna yarsu tana da farin jini saboda tana da waɗanda suke kiranta hmm. saboda kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke nuna cewa eh lallai yarsu ta isa aure ta isa a kirata hmm. har a zauna a zanta da ita har abin wannan zance ya kai ga an kulla alaka ta aure musamman magana idan ta bar su masu neman auren mm. ta koma wurin manyan su mm. musamman daga manyan shi wanda ya zo nema zuwa manyan waɗanda aka zo neman auren a wurin su To zancen dai shine ainihin saurayi wanda ya isa aure mm. ya je gidan budurwa wacce ga ta masa yana so ya aika da yaro da sunan cewa ana kiranta da zance idan sun fito su zauna nan wanda a turanci shi ake kira courtship wato alaka da ke bulwa tsakanin saurayi da budurwa kafin kaiwa ga yin aure hmm, haka to amma ah, abin da nake son mu tantance da yanda ake biya ake bi ne irin yanda tsarin al'ada ya zo da shi eh. yanda mutu bahaushen yake yi da ne koko shi ma bai ma gane yanda ake abin baya ake yi ne a je a ce ina so din to a da dai gaskiya abin ya kasu kashi biyu akwai bangaren masu ilimi a na daɗin ma akwai bangaren waɗanda ba su da fahimta wato ilimi bai shige su ba musamman na addini da kuma wayewa wanda sun ta'allaka al'amuran su kawai bisa al'ada waɗanda kamar gidajen malamai idan an je an nuna ana so ba saurayi ne kawai zai je gatsai ya je gidan ya ce a kira masa wance ba a su a su tunanin 'ya'yansu ba kaya ne na kasuwa wanda ake kasa shi kowa ya zai duba ya gaya masa ko bai masa ba shi yaro idan ya budurwa yana so sai ya tura magabatansa sannan kuma sai an yi bincike a kansa saboda tunaninsu shine ba za su hada zuri'arsu da mutumin da ba ya fito daga gida na kwarai ba. Mm. Su kuma waɗanda kawai suna babu ilimin na addini a tattare da su za ka ga mm. cewa sukan je ne yaro kan je ya tara yarinya a hanya mm. ta sai ta saurare shi ke yar gidan waye ya sunanki da sauransu. ina ne kuma gidanku mm. to kafin nan sai ya ɗauki haramar zuwa gidansu ba tare da ma ya nemi izini a ba shi damar ya magana da ita ba mm. zai tsaya a waje zai aika yaro zai kira shi an fi haka musamman ma da daddare kamar bayan sallar isha mm. a kuma tadin bai daukan tsawon lokaci kamar yadda na zamani yake ɗauka. na zamani yanzu sai ga an yi awanni ana zaune ana surutu ana fira na da kuma matan akwai kunya idan sun zo ma kansa a lullube ba su iya kallon saurayi ido da ido suna kawo da kansu wani lokaci idan an musu magana ma ba ka kasafi suke ansawa ba shirinsu shi zai ba wanda ya zai neman auren amsa cewa suna ra'ayin shi ko bai ra'ayin ba su ra'ayin shi. Hmm. ne ta laliba a haka ya gane eh, <laughs> to amma za ka ga mu lokacin irin da mu muna namu Eh, samartakar zaka ga in muka je aka ce to ai tadi sai kaga ta kalli nan kai ka kalli nan za a ce kai wannan wallahi ba ya gari ba ce kawai <laughs> ta je ta ba waye ba wannan ba ce kawai mm. ta je ta juya akwai wani fa'ida ne a wannan kauda kan da sauransu da ake yi ai kunya ce kuma kunya tana daga cikin karamci tana daga cikin wato kyawawan al'ada da kyawawan ɗabi'u hmm. idan ka mace kawai ta fito zikau hmm. tana kallon idan wanda yake son ta yana kallon ta to gaskiya akwai matsala a wannan wurin amma <laughs> yarinya ta fito wato ya nemi ta ma gaya mishi tana son shi ma ta yi shiru hmm. to shirin da ta yi idan ta yi murmushi ta amsa kenan ta shiru kuma ta murtuke fuska ta ma tafi ma ba tare ma da an sallame ta nan ba ta ra'ayin wanda ya zo wurinta. an ba shi eh yawanci malamai sukan hallaka wannan masana kan cewa zamanin manzon Allah sallallahu auren shi da nana Aisha hmm. a ya zo gidan ziyara aka ba ta ruwa ta kai eh. aka ce mata idan ta je ta hmm. ba da ruwan ta ce yayi da ta je ta ba da ruwan aka dube ta aka dube ta ta ce yayi aka ce ki je ki koma ki ce yayi ita bata gane abin da ake nufi ba ana mm. nufi ita kanta ta yi mishi da magana aure mm. to wai su sukan yi amfani da irin waɗannan abubuwa so kunya yana daga cikin alama girma alama karamci ta bangaren mata idan an zo magana neman aure mm. idan ta zo tari yana can gefe shi ma tana gefe shi ma yana nan gefe ta kawo da kanta ya kawo da kanshi ko kuma yana kokarin jan hankalinta ita kuma hankalinta na wani wuri hmm. amma kuma tana sauraron duk abin da yake gaya mata hmm. haka to ga kai a wurin haka shi ma dai duk akwai ire-iren waɗannan abubuwa yanzu ka san zamani ya canza da ko hmm. ah, abubuwa din nan ah, mutane wasu kama cikin ah, zauren tattaunawa na matasa yake cewa wai yanzu wai mun an kwankwaɗi mm. eh, boko sosai shi yasa yanzu <laughs> duk wannan da an mai da shi gefe eh, me za ka ce game da haka kai to gaskiya idan aka gina aure bisa wajen abin da muka sani na kasa mafi yawanci al'ada bahaushe ta yi kaba da addini mm. idan ka ce za a gina aure a wajen irin wa'annan ɗabi'u kyawawa da muka sani to karshen ta a zo darajar auren ma ya zamanto an zubar da ita kafin ma ya auren mm. ko kuma a zo a yi auren kuma ba a ganin juna da mutunci ko kuma a zo a yi auren ma ba a yarda da juna ba misali kaman za ka ga mutum ya samu damar yin magana da yarinya kafin ya kai ga iyayenta mm. idan haka ta samu kuma ya zamanto ba ta jin nauyi ba ta jin misali kunya mm. na shi wanda ya zo neman aure wurinta za a kai ga yana ganin cewa zai iya ma jan hankalinta ba tare da ma sanin ma iyayenta ba sai a je daga ƙarshe a zo ana nadama mm. ana aikin a zo a yi aikin da na sani so lalle lalle idan akwai matakai da yawa da malamai suka shimfiɗa da kuma masana suka shimfiɗa bisa al'ada wanda kuma bai saba bai saba ma addini ba mm. wani malami yana cewa akwai matakai kamar guda shida nan neman aure idan ka ga yarinya kana so mm. ya ce nazaratun fabtu samatun fasalamun fa kalamun fa mawjudun fa kawo abu guda shida kenan mm. wani fasihi ya sa shi a cikin baitin waka mm. ya ce na farko nazaratu idan ka ganta ka kalle ta mata kallon da za ta san cewa hankalinka yana kanta mm. sannan ya ce fafti mutum sannan sai ka mata murmushi ka nuna mata yi eh, lalle murmushin nan na kauna ne sai ya ce nazaratun fafti mutum fa salamun sai ka mata sallama sannan bayan kaga na uku kenan sannan na hudu ya ce fa kalamun sai ka mata magana za ta amsa maka mm. fama wa idin sai ku yi alkawarin ina za ku haɗu mm. eh ka zo gidanmu lokaci kaza amma ka nemi izini sannan ya ce fale kawo sannan sai a haɗu in an haɗu sai a magana ta san cewa mai santa ne ya zo wurinta. Mm. to amma wannan zamani sai ka ga an waye gari ya ma nemo ta kafin ma ya zo gidansu <laughs> ya fara magana da ita kafin ya samu ita gidansu an yi alkawarin inda za a haɗu a wani wuri kafin mm. iyaye masu sani mm. Mm. to kaga akwai matsala eh. to wajibi ne kuma sannan akwai ihsani dan kyautatawa da ake yi a da wanda yanzu ma ana yi. To, <laughs> in ka je tadi kaɗan ba da abin hasafi. Eh, ma ran nan da muka an yi magana hasafi, zafi da sai gaskiya na son hasafi, sai muka cewa an yi hasafi na a sha hasafi dai da daɗi. Gaskiya. Ah, um, nike eh. cewa ah, ka gani yanzu eh. yadda ake musamman ma iyaye da jama'a yadda ah, ga mata musamman mm. yadda ake eh. zazzalar ku yi aure ku yi aure ko mm. sawo inki da sun yi aure din nan eh. to yanzu kana so kai magana da wani amma da ya zo yanzu yadda mazan ma yanzu eh. Allah na tuba wani da ka zo ka ce mai shigo cikin gida eh. ko kuma ka ce a'a ba wannan sai ba zai kara zuwa ba din nan ba kun keɓe tare din nan ba wasu abin nan da suke zamani ne ya kawo zamani to me zaka to gaskiya abin da ke so in ce shine duk mutumin da in mace tana da hankali tana da kuma wayo duk mutumin da ya zo neman aure wurin gidansu ya zo ya magana da ita ko? Mm, mm. Idan ta ce masa ai ya kamata ka shigo gida ko kuma ga zaure nan a mana shimfiɗa mu zauna a nan zamu rinka fira muna taɗi sai ya ki ki zuwa to ba mai gaskiya ba ne ba kuma neman aure ya kawo shi ba akwai dai wani abu daban da ya kawo shi ba aure ba. Mm. Amma duk mutum mai mutunci wanda ya zo mai mu tsaya a titi kowa ya zai wucewa yana ganin mu cewa aka fa idan zaka nema wannan nan fa ka boye idan ya tabbata za a daura shi ne a bayyana shi mm. to sai ta so a boye neman idan ka zo gidanmu abin da nake so da kai mm. zan mana shimfiɗa a cikin zaure mu zauna sai wanda yake ahalin gidan ne zai san kana zuwa gidanmu kuma za a san ka mm. to idan ka zo kaga zaka yi ka a mutunce zaka tafi kai kanka ba za zuciyarka ba za ta raya maka yin wani abu ko aikata wani abu wanda ba daidai ba tsakaninka da ita To akwai wani sako yawa to eh, dire sai in baka wani sako da aka faɗa. Na'am. Eh to o oh, to ya cewa ya salam VOA gaskiya talauci in ji awal Ibrahim kenan talauci da kokarin kwaikwayon turawan yamma su ne suke ka lalacewar tarbiyyar aure haka ne? A masana tarihi kun gane haka ne? Gaskiya gaskiya abin da nake hange shine akwai kwaikwayon turawan yamma ta fuskar tunanin za a iya yin soyayya irin tasu kafin a yi aure. wanda idan aka yi soyayya irin tasu kafin a yi aure matuƙa dai kai dai mai neman aure kana hangen abin da ke jikinta ne yake baka sha'awa ka aure ta mm. ba kyakkyawan asili ba ilimi da suke da shi ba ba mutuntaka ba mm. to gaskiya za a gina auren a bisa tubalin da ba mai dorewa ba mm. amma kuma maganar talauci ne za ka ga cewa ko a zamaninmu a yanzu za a ga cewa aure an mai da shi jari hujja. misali maimakon a ringa tunanin a mutumin nan da ya zai neman aure yana da abu biyu da aka ce a duba a bashi aure shin mutum ne mai addini ko mutum ne mai amana mm. a ba a kallon wannan sai ana tunanin nawa ya mallaka mm. menene a wani ofishi yake aiki mm. menene ma payslip din shi wani wasu ma sai sun nemo payslip din shi an san me yake amsa a wata <laughs> sannan za a ce to wai gidajen shi nawa wani irin motoci yake shiga Mm. kaga irin wannan shi ke jawowa wani namijin ya je inda ake sai da motoci ya dauki hayar mota ya je tadi mm. ya ɗabi ya je ya karbi hayar riga inda ake mm. wanke da guga ya sa ya tafi tadi daga baya bayan ya aure ta sai ta ga a ah, mutumin nan ko ciki da falo ba ya da shi ashe ma haya za su mm. ashe ma duke da yake tunanin take tunanin yana da shi ba ya da ko sisi mm. to saka sai kaga auren ba zai dore ba eh kuma a wannan zamanin sai ga cewa daga dan wani sai dan wani nake auren shawarar juna. Eh, to akwai wani wanda eh, akwai wani idan kaga suna neman talaka hmm. to sun ga matan su ƴaƴan su sun yi kwantai sai ga a gida akwai mata biyar shida bakwai hmm. waɗanda ba a ko da guda ɗaya ba hmm. to shi ne sai ga iyayen su sun tafi masallatin talakawa suna cewa eh wanda yake son aure yanzu za a bashi. <laughs> <laughs> to to akwai wani wanda yake wata magana yake cewa shi Muhammad Saminu ah, Ahmad Alhaji sunan shi yace maganar gaskiya ita ce ba ma wai akan zancen a zance kaɗai ba kenan na taɗin aure abubuwa da yawa sun kurkuce sun lalace dangane da al'adunmu na hausawa a yau da kafin saurayi ko kuma mai neman aure ya fara zuwa gun zance ko sai ya je inda dai bai kamata ya je ba. Eh gaskiya ne gaskiya ne mm. duk dabarar da zai yi kaga akwai dole ne iyaye a nan dole suna da muhimmiyar rawar da za su taka. Mm. Dole ne su rinka lura da wani irin fim ne ko wani irin tasha ne 'ya'yansu suke kallo a cikin mm. gida mm. ina ne 'ya'yan nasu suke zuwa da wa suke mu'amala mm. yarinya sai ga tana aji hudu ko aji biyar ko aji shida na sakandare amma an dauki waya bukata fare waya an bata a ciki za ta samu abokan da za ta rinka chatin da su chatin din nan yana jan abubuwa ba abin ba za a iya aikawa ba za a aika da bidiyo za a aika da audio za a aika da hotuna da sauransu to idan ya zamanto ta kai manzilin da ta balaga kuma ba mai iya kontrolin kanta ba ne sai ta fada tarkon da ba za ta iya fita ba. To yanzu kafin fadawa wannan tarkon a nan gaba dama muna ta tattauna akan cewa lami magana akan irin wannan taɗin ta waya da social media da mm. sauransu da ake in Allah ya so za mu waiwaye ka akan wannan batu nan gaba kaɗan yanzu kan dole a nan za mu dakata da kai. Mm. To Allah ya sa mu dace. To mun gode sosai. To haka yake <laughs> madalla. to maryam kin ji fa da safina kun ji tattaunawar da mm-hmm. muka da wani bawa Allah da ta salisu bala na arewa house mm-hmm. To masu sauraro kuna iya tuntuɓar mu ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. To yanzu kan duka duka nan shirin yau da gobe kammala sai kuma gobe in Allah kai mu za mu sake dawowa yanzu a madadin. Maryam Bashir Bagaji. Safina ta sada Sodangi. Sai kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni da da Hamdin da ta taimaka mata da injiniyan mu ma na yau sai kuma Ibrahim Jarmai da ya haɗa mu da ku ta Facebook Live Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Mu zama lafiya.